Karfe biyar da minti talatin a nan ya Yamai yau sha bakwai ga watan Fabrairu na dubu biyu da ashirin sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asma na shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu wasu sha uku suka shi rauni yau da safe a garin Difa yayin wata turureniya wajen rabon kyautar kayayyaki muna tare da karin bayani. Gobara ta laƙume shaguna da yawa na kasuwar karam-karam da ke yamai jiya da marece. Shugaban da'irar ta yamai na da ƙarin haske a cikin wannan shiri. a rahoton musamman kan inci na kowace litinin a yau malamar shari'a goshi mai muna gazibo za ta kawo muna zancen kasar aiki da incin shari'a na zamani da kuma kasar shari'ar musulunci a jihar difa da sanyin safiyar yau wata turaniya ta haddasa mutuwar mutane akalla ashirin wasu sha uku suka shikata da yawansu mata da yara wannan al'amari ya faru ne a gidan matasa da al'adu inda jama'a suka kwarara domin karɓar kyaututtuka da gwamnan jihar borno ta najeriya ya bada ranar asabar a eh, yin ziyarar da ya kai a jihar ta difa sai masaurari bayanan ibrahim shatima da ya rasa wata yarsa cikin wannan al'amari da kuma na wata mata da ta je rauni a cikin sahiyar yau mutane da dama Allah musu rasuwa gurin amsar taimako da gwamnan Borno ya kawo kuma turoro ne da aka yi ta shine ya kawo rasuwar mutanen wannan ni ma akwai diyata ciki ya ta wadda muke uwa da uba daya cikin nan Allah ya sa tana cikin wani sukar sunna nan yana a misalin te ba zan ce kata ba ina gama sun kuta mutum talatin da suka ciki yanzu kai ka samu ganin diyar taka ba samu ganin shi ba an ce yanzu mai jira a hukumce a sanya za a yi tana a ciki akwai yan gudun hijira akwai 'yan deplace akwai 'yan cikin gari mun zo an buɗe kofa aka ce to kowa ya shiga wajen shiga ne to 'yan bahe suka dano ya aka daddane ma'anin mana a taimaka mana a taimaka mana kuma ni daga nan ban san ma inda kai na ake ba kai sai gani na ne an kawo ni mara ta ciwo daga mara ta abin da ya kasan kafafuwa na nan ne suke ciwo shekara mu nawa anan ba mu taba samun taimako ba kawai wannan in ma Allah ne ya aiko kawai na zo ni tunda ake taimako a garin ban taba zuwa ba kawai wannan ma Allah ne aiko muka zo wannan abin ya faru da yanayin rayuwar al'umma a jihohin difa tawa da tilibiri ya fuskanci matsaloli a cikin watan janvier na 2020 haka kungiyar agaji ta majalisar ɗinkin duniya ocha nijar ta bayyana a rahotonta na wata-wata ga fasarar rahoton nafisa adamu A faɗar Ota Niger a cikin jihar Difa ambaliyar ruwa da ke wanzuwa a cikin karkarar tun watan Oktoba 2019 ta sassauta dangance da safkar hawa-hawan ruwan tafkin Kwamadugu sai dai ɓannar da ta abku da bukatun suna da yawa kuma ga kai da kawon gushin kimanin mutum 250 wajen Kinjandi karamar hukumar Geskeru. A tawa sabbin matakan da jami'an tsaro suka girka ranar sha uku ga watan Janairu na tambayar masu kai agaji da su rage zirga zirgar su wajen tilya da itikan haka ya cushe iyakar shigar masu ba da agajin zuwa ga al'ummomin da ke cikin bukata. dai a fadar ta Ocha a cikin jihar Tilaberi nan ma shigar ta tsuke dangance da yanayin rashin kwanciyar hankali da kuma matakan da gwamnati ya ɗauka na hana zirga-zirgar motuna da kuma tilasawa masu kai agajin ɗaukar jami'an tsaro wanda za su su a cikin dukkan gundumomin ɗin banda wasu daga ciki makarantu da dama malaman bada karatu sun gudu da su da ɗalibansu. A gaida gungun Muhammad Antani dauke da fasarar rahoton Nafisa Adamu. Akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu, sha biyar suka jikkata, wasu da dama suka bata a sakamakon wani hari da aka kai jiya a majami'ar garin Fansi da ke arewa maso gabacin Burkina Faso. gidan rediyon faransa rfi ya rawaito cewa a lokacin da ake gudanar da ibada a jiya lahadi ne wasu mutane dauke da makamai suka kutsa cikin majami'ar suka kuma buɗewa jama'a wuta majiyar ta shida da cewa wannan sakamakon ba na hukuma ba ne kasuwar karan karam da ke haɗe da katangar makwantai na musulmi wato tere musulman na yamai ta fuskanci gobara daidai karfe bakwai na maraicen jiya gobarar ta laƙume shaguna da dama shugaban da'irar ta yamai muktar mamudu ya bayyana cewa ba a samu hasarar rayuka ko jin rauni ba a sakamakon wannan gobara. Hatsari ne na baɗin ciki an ƙididdige ɓanna da dama na kayayyaki, amma babu wanda suka raunata ba kuma wanda ya rasa ransa. Don haka muna godiya ga Allah. Kun san wanga titin dama an mamaye shi ta ko'ina wurin ya matse sosai wannan yanayi ya ma ƙara haɓaka ɓannar ta gobara. Yanzu ma'aikatanmu na nan suna ƙididdigar komi suna rawaita sunayen wa'anda asarar ta sama. Da kundi diba da idanunku kun ga ai komi ya toye a cikin yanayi kamar wannan akwai wuya a yi lissahi na kimanta gaskiyar abin da ya toye domin ko kamun wuri ne da aka ba wata shaida balle a san wane ke nan wane ke can ta rumfuna ne yanzu za a ƙididdigar a san adadin shagunan da suka toye rumfunan amma lissahin ya iya kasancewa hakika. Kawo ranar 15 ga watan Fabrairu mutane uku ne kotun hukunta manyan laifuka ta Tilibiri ta yankewa hukuncin kisa bayan zaman shari'a na kwanaki biyar. Barba Ilu Almakutar shugaban kungiya mai yaƙi da hukuncin kisa a Nijar na da ra'ayin cewa ya waje ba a sake wato bitar kundin hukunta laifuka domin ya kamata a manta da hukuncin kisa a Nijar kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Nous l'avons assisté avec tristesse. Mun ga irin hakan cikin bakin ciki a watan Maris na 2019 inda mutum hudu aka yanke musu hukuncin kisa da kotun ta ta dauka. Kuma a watan Mayu na 2019 kotu ta yi mai makamanciyar ta zandar din ta hukunta mutum hudu da hukuncin kisa a cikin su da mace guda. Shugaban kasa yana bisa gurinsa na kawar da hukuncin kisa. Ya dau kudiri a shekara 2016 don a bar daukan hukuncin kisa domin kundin mulki na jamhuriyar kasar Nijar na ranar 20 biyar ga watan Nuwamba 2010 ya bayyana karara 'yancin rayuwa ta dan adam. Ayar doka 11, 12, 13 na kundin mulkin kasa ya bayyana haka. Shi yasa muke nan muna sa kaimi na a kawo gyaran fuska ga kundin shari'a na ƙasar Nijar dan a kawo daidaito da matakan da kundin mulkin tsari ya zayyana. misali na taka doka 134 ne aka samu a lamarin rajistar sunayen masu zaɓe ta na'urar zamani a yanki na farko kakakin hukumar zaɓe seni ya bayyana cewa za a shafe sunayen waɗanda suka yi wannan sata daga in zaɓe ko waɗanda matakai ne jam'iyyun siyasar suka ɗauka domin ganin magoya bayan su ba su faɗa cikin irin wannan halin ba bubakar sabo mai kula da harkokin zaɓe na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ya yi wa tarnani fudai ahmed da ƙarin bayani ta wayar tarho Mutane na tunanin wai da takarda guda za su iya bin cibiya cibiya ta rawaita sunaye don su rubuta sunansu da dama kamar yadda suka saba a can da inda suke rubuta sunayensu wuri daban-daban don su samu katin zaɓe da dama. Alhali ko hakan baya iya yiwuwa da wanga tsarin biometri. Mun gudanar da taro da dama don mu baiwa magoya bayan mu bayani na su je su rubuta sunayensu kuma su san da idan suka rawaita sunayensu fiye da so ɗaya to za a shafe sunansu kwata-kwata daga jerin sunayen masu zaɓe. Muna ɗaya ai daga cikin jam'iyyu da suka shiryar da zaman baiwa juna sani don baiwa dukkan wakilanmu na karkara da wa'anda ke cikin hukumar barikin mahimmancin mutunta doka. Ita kuwa jam'iyyar MPN kishin ƙasa da ke ɓangaren adawa cewa ta yi wannan lamari na sata abin takaici ne kuma ya kamata a hukunta waɗanda suka aikata wannan laihi. Garba Hambali Daudu shi ne sakatare general na jam'iyyar ta MPN kishin kasa. La CENI donc aujourd'hui nous donne raison. Kungiya mai kula da shiryar da zaɓuɓɓuka CENI yau ta bamu gaskiya, in ko ta bamu gaskiya kenan ya waje ba ta fuskanci sakamakon. Kun ga ana maganar halaye dubu da talatin da min zamin kujerar 'yan majalisa guda zuwa biyu kenan. Lamarin bai da daɗin ji, don haka wajibi ne, don haka wajibi ne a Allah wadai da wannan. Mun fi sa'anta zagayen rangadi, zaman aiki da ba da horo don wayar da kan magoya bayanmu. Da farko akan muhimmancin rawaita suna akan kundin tsarin na'urar zamani, kuma mun kire su da su yi shi kan gaskiya muna da abokan da ke kulawa da wannan aikin aini muna zura ido kuma tun somawar tsarin biometri kuma tun da ya fara muna kai tsaye na ganin duk abin da zai afku ba kan gaskiya ba kuma duk lokacin da muka ga wata majamaja mukan tona asirin a chaque fois que nous constatons une anomalie nous le dénonçons a nasu bangare jam'iyyun 'yan baruwanmu sun ɗauki matakai inda suka waye wa magoya bayan su kai tare da buƙatar su da su tona asirin duk wani lamari na sata a wannan aiki na rajistar sunayen masu zaɓe ahmed alhaji a tahir shine kakakin jam'iyyun na 'yan baruwanmu magoyin bayan jam'iyya duka idan ya samu cikakken labari bai ya sata bai toge haka ne muka bayar da bayani a wajen mutanenmu na nan afiliye mun gudanar da yawon rangadi na wayar da kai don masu goyon bayanmu su yi ladabi tsaya na in ka'in ga abin da doka ta zayyana ta fuskar sata mun ja hankalinsu na su kiyaye wajen kuma rubuta sunayen mun ƙara jan hankalinsu na su fito da bibi don rubuta sunayensu kuma su kiyaye yin to sannan su yi ƙoƙarin shaida muna duk wani halin sata da za su iya gani don mu ɗau matakan da suka dace cikin gaugawa. A yau ake kawo ƙarshen kwamɓalar ƙasa ta Kung Fu Yushu, wadda ofishin jakadancin ƙasar China a Nijar ya shirya. Kwamɓalar wadda aka suma a ranar Asabar a Yamai za ta ba da damar tantance 'yan wasan da za su wakilci ƙasar Nijar a wasannin Kung Fu Yushu karo na hudu na Afirka ta yamma da za a gudanar a watan Juye na 2020 a Yamai. Mitar Abdu Samadu Yahaya, shugaban ƙungiyar Kung Fu Wushu, ya yi wa Michel Deji karin bayani. an bari tashin kudu kan babi biyu, babin sanda damben China da babin taulu. A yanzu yankunan ƙasa takwas duka sun wakilta mutanensu. Kungufu na cikin kyakkyawar yanayi saboda ƙungiya ce da aka girka a shekara 2013. A shekara 2016 da muka halarci gasar ƙasashen yammacin Afirka mun komo da galar zinari guda da ta azurfa guda. A shekara 2017 mun halarci kwamfalar ƙasashen Afirka mun zo da gala biyu na zinari da uku na tagulla. Bara mun halarci gasar aji ta goma ta kasa da ƙasa na Taitin Ciwen inda ƙasashe hamsin da uku suka gamu a Shanghai ƙasar China. Mun dawo da galar zinari hudu bakwai na azurfa goma sha bakwai na tagulla. Ƙasar Nijar za ta karɓi gasar kasashen yammacin Afirka aji na hudu. Game da wannan gasar za mu ƙididdige waɗanda za su wakilci ƙasarmu albarkacin wannan kwamfalar da za ta wakana watan Juli. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ƙasar da ke aiki da dokar zamani ta bambanta da ƙasar shari'ar musulunci ta hanyar tsarin al'umma da siyasa da yadda ake tafiyar da mulki da kuma yadda ake aiki da dokoki. abin da ya shafi kasar aiki da dokar zamani ana aiki ne da dokokin hukuma kafin al'ada da kuma addini kamar dokokin shari'a na tsarin karkara da sauransu misalin nijar a cikin ƙasar wato shari'ar musulunci tsari na tafiyar da mulki ana wanzar da shi ne kamar yadda Kur'ani mai tsarki ya tanada, shari'a da kuma sauran abubuwan da addinin ya tanada, kamar wato yadda lamarin yake a ƙasar Saudi Arabia. A cikin wannan a misalai biyu, kundin tsarin mulki ne ke fayyace komi Ga malamar shari'a goshi mai muna gazibo da karin haske. Akwai bambanci sosai tsakanin ƙasa mai tafarkin ikon Islamiyya da mulki mai amfani da sharuɗan addini da kuma ƙasa mai mulki kan 'yanci wanda tsarin ya sa sharuɗan 'yanci sahun gaba kamin na gargajiya da na addini. Juju goje mai muna gazibo dauke da cikon bayani. Za mu yi magana ne bisa kan abin da ke sa bambanci tsakanin abin da ya shafi shari'ar addinin musulunci wanda makomar shi shine aiwatar da addinin musulunci da bin doka a misali mulkin kasar Nijar. Me ake nihi da ƙasa mai tafarkin iko na 'yanci? Wani tsari ne wanda ƙasa da al'ummarta suna bin umarnin doka kahin na gargajiya ko na addini. Ƙasar Nijar ta yi zaɓin ƙa'ida ga raba ƙasa da addini ta hanyar shafin layi na uku na kundin mulkin ƙasa. Dokar ce ke aiki kundin gari, kundin hukunci, kundin karkara, banda addini ko gargajiya. da ana aiki da addini da gargajiya a wasu hanyoyi misali misali gado sakin aure aure amma a duk abin da ya shafi kasa ma'aikatu doka ake aiki da ita shahin layi na takwas na kundin mulkin kasa na cika shahin layi na uku tana biyan bukatan dukkan jinshi addini ko ƙabilu babu addinin da ke shiga cikin al'amuran gwamnati Shin musulmi, kirista da masu bautar gumukai na da 'yanci guda da kuma yaunin tilashi guda a gaban hukumar bariki? Ga gwamnati da aiki, kirista waɗanda ba su da addini musulmai inci guda ɗaya gare su, tunda 'yan ƙasa kuke kahin a ce musulmi ko krista kuke abin da ke haɗa mu aiki da gwamnati ne shi ake kira ka'idar rabuwar ƙasa da addini yaya ake jagorancin mulkin siyasa a cikin ƙasa mai tafarkin islamiyya bambancin doka da na addini a cikin tsarin addinin musulminci an yi wahayi zuwa ga wasu sashin ko qur'ani ga baki daya ga shari'a ko wa'azin addini a saudiya misali malamai suna da babban nauyi da aka dora musu cikin mulkin ƙasa a ƙasar Nijar ƙungiyoyin addinin Islama ba su da hannu a cikin al'amuran mulkin ƙasa. In kuka ɗauki Egypt, shahin layi na biyu na kundin mulki na cewa ƙa'idodin shari'a su ne tushen dokoki. A ƙasar Nijar da yake muna ƙasa da ke aiki da doka, juju na aiki ne da kundin hukunci da ba na Kur'ani ba. Shi ne bambanci tsarin addini da tsarin doka. Ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.